Iyaye na ƙasa da ƙasa na jihohi da ma na ƙasa ga baki ɗaya sun yi hani da adama da yara a cikin rigingimun yaƙi. In kuma an yi haka to za a fuskanci hukuncin doka kamar yadda sidiku Musa shugaban ƙungiyar nan da ke kare hakkokin yara da Niger ya shaida muna. Matakan dokokin shari'a na ƙasa suna nan, sannan akwai matakan dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa. Su ma sun haura na dokokin ƙasa da yarjejeniyar kare haƙƙin yara da kundin kare haƙƙin yara na ƙasashen Afirka. Inda haƙƙin yara ya haramta saka yara a cikin sha'anin yaƙi. Wannan ne dalili idan kuka je bisa tutar kowace ƙasa suna tilasta ku kasance masu rinjaye. Idan ana magana saka yara a cikin yaƙi, shine ana saka mutum a cikin fagen daga na yaƙi da kuma ta'addanci ko inda ake tashin hankali na yaƙe-yaƙe. Inda a cikin ƙa'idodin kare haƙƙin yara akwai batun ci gaba da tattalin rayuwar matasan wanda idan aka yi magana ƙa'idodin ci gaban yara ana nufin kula da su har zuwa shekaru goma sha takwas a kare su a tabbatar suna cikin yanayi mai kyau inda ba za su fuskanci kowace irin musgunawa ba. Saka yara a cikin yaƙi kamar wata musguna tattaunawa ce. Don haka ne yarjejeniyar kare haƙƙin yara ta kundin ƙasashen Afirka sun yi hani na saka yara a cikin yaƙi, inda ana buƙatar lokacin tashe-tashen hankula a kare yara. Yau shekaru talatin da girka wannan tsari na kare hakkokin yara sai gashi kuma ana ci gaba da unhwani da yara a cikin yaƙi. Menene abun yi? Abun takaici ne inda wata hanya ce ta saka yara a cikin yaƙi da da can ba mu sani ba. Mun ga misali a Najeriya da Kamaru inda ana amfani da yara wajen yaƙi. Yara da 'yan mata ake ɗorawa bama-bamai suna yin kuna bakin wake. Inda nauyi ne da ya rataya ga wuyan gwamnati ta kare yara a kau da musgunawa da talauci a yi aiki don samar da abubuwan bukata na rayuwar jama'a. Shin ko akwai wasu matakai da aka ɗauka kan masu unhwani da yara a cikin yaƙe-yaƙe? Eh, wannan gaskiya ne saboda a yayin da ake saka yara a cikin yaƙi suna zama 'yan ta'adda kuma duka aika-aikar da yaran suka yi a sashen hukunci waɗanda suka saka so a ciki su ne suke da alhaki haka.